ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبرئ الله الخلق ثم ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم صدق الله العظيم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 اللهم ثبت جمالي وأدل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه بسم الله ولقد ارسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين قد جاء لصورة هود في بداية قصة قصة سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم أبرين addinin musulunci duka ya جنو a bisa kira zuwa Allah dukkan annabawa da wasu ɗaya ne shi ne su kirayi mutane ko su kira mutane duka zuwa bautawa Allah shi kaɗai kaɗai wajen kuduri kaɗaita tashi wajen ibada hakanan kuma kaɗaita shi wajen rububiyarsa wato cewa shi ne mai arzutawa shi ne mai yin komai da komai ga dukan halitta abin da manzannin Allah suka zo da shi shine wannan kuma duk malami wanda Allah ya taimaka wannan ita ke hanyarsa ya kira zuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya karfafa yaƙini da imanin mutane game da waɗannan abubuwa cewa Allah shi ne mahalicci, Allah shi ne abin bautawa, Allah shi ne mai arzotawa, shi ne mai ciyar da mutum da shayar da mutum, shi ne mai rayar da mutum, shi ne mai matar da mutum, shi ne mai yin komai da komai ga mutum. Wannan shi ne ƙudurin da ya kamata musulmi ya tsaya kanta. Wannan ɗin kalmar ashadu Allah, la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ta kunsa. shi ne Allah Ubangiji yana nanata mana kisoshin annabawa daban-daban ya fara a nan suratul ankabuti da kissar sayidina Nuhu alaihi salam. Ubangiji yana cewa laqad arsalna Nuhan ila qaumi Hakika mun aiko Nuhu zuwa jama'arsa saboda ya kira su zuwa tauhidi ya zauna a cikinsu lokaci mai tsawo Allah ya kwatanta shi kamar haka. falabitha fihim ya zauna cikin su alfa sanatin ila 50 ama shekaru ɗari tara da hamsin yana kiransu an ce Allah ya aiko shi yana ɗan shekaru arba'in? daga shekaru arba'in din nan ya ci gaba da kira zuwa Allah har shekara dubu babu babu ko shekara 50 duk shine zaman da ya a cikin su ma'ana dai da can yana da arba'in? nan kuma ya yi shekaru tara da hamsin to kaga hamsin dubu hamsin ne babu wannan shine ra'ayin yawancin malamai wasu kuma suka ce ai nuhu alaihi salam kwanakin shi a duniya sun fi haka wasu sun ce an aiko shi dan shekaru hamsin ne amma ka'idar da aka santa wajen ilimin tauhidi cewa dukkan annabawa Allah Ubangiji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 مثل الفريقين كنعمى ولصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا لا. أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. تو الله أنا جناتهم أي mun إزواج ما أرسل ya zo musu sai yake musu inni lakum nadhirun mubin kamar yadda can suratul nuh yana cewa fa qala inni nadhirun mubin to haka Allah ubangi yake yake ana inni lakum nadhirun mubin ni na zo ne mai gargaɗi mai yin gargaɗi a bayyane Allah ta'budu illa Allah kar ku bauta ma wani gunki banda Allah kar ku bauta ma komai Allah shine mahaliccin ku shine ya cancanci ibadar ku shine kuma ya cancanci ku roƙe shi arzuta ni ya akhafu alaikum adaba yawmin alim ina jin muku tsoron azaba azaba mai tsanani wadda za ta auku a wata rana za ta auku a kanku wata rana shi ran tashin kiyama فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا تودن نسودي واتو أبو بوند سكا حجبتا سكا ست التيسو سنهانا سقاني نوح عليه السلام ما نراك إلا بشرا مثلنا ba ma ganin ka sai kai mutum ne irin mu kai ba komai ba kai mutum ne irin mu ta yaya za ka zo ka ce ka zo daga Allah kana so ka shirya da wannan ɗaya ke nan wannan shine hijabin farko cewa ai mutum ne irin mu وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي. كما حقيقة بمجاوز متعنين كركي سكبيك بقى. mutane ne kaskantattu waɗanda suna ƙasa da mu muna tattaka su su ne suka bi ga wannan hijabi kenan na biyu wato ganin cewa wayanda suka bi annabi Muhammad eh, suka bi annabi Nuhu alaihi salam su ne ƙananan mutane ba manya manyan mutane ba ne to wannan shi ma sha make su sannan kuma badiyar ra'ayi ba su wato kuma suka bi ka ba da shawarar kowa ba ba su shawarci kowa ba suka zo suka bi ka wannan shine hijabi na uku Mm-hmm. وما نرى لكم علينا من فضل mm-hmm. بل نظنكم كاذبين kuma ba ma ganin ku kuna da wata falala a kanmu wato ba ma ganin cewa kun fi mu da komai ba mu da ku ai ɗaya ne ta yaya ku za ku zama annabawa har ku zo ku kira mu zuwa wani abu mun kuma ba mu samu ba zai yiwu ba wannan kuma shine hijabi na abin nan hijabi na fudu mhm. bal na gunnukum kazibi a muna zato ma ƙarya kuke yi to kaga zato kuma shine hijabi na biyar waɗannan abubuwa sun taru suka zauna cikin zukatarsu sai suka ƙaryata kuma dukkan al'umma wa dukkan al'ummu waɗanda sun ƙaryata annabawa wayannan abubuwa su ne abubuwan da suka shamake su ka san lokacin da abu sufiyana ya je sha kaisar da ya tambaye shi ya tambaye shi yake masa shi annabi muhammadu kuna ce da kwai waɗanda suna bi wani irin mutane suke bi shi ya ce a ai kananan mutane ne talakawa mu kananan mutane waɗanda ba su da kima cikin tarayya sai kaisar wajen tahlilin sai me yake ya ce ai dukan annabawa ma irin waɗannan su ne mabiyansu wato ƙananan mutane da waɗanda ba su da shani su ne waɗanda suna neman mafaka a rayuwa masu neman mafaka su ne za su zo wurin annabawa su bi su saboda haka abun da suka aibata nuhu da shi nan duk babu wani aibi a ciki duka daidai ne kurum da su ba su fahimta ba wani abubuwan da su faɗa eh, na cewa sun gan shi shi daidai da su sannan kuma waɗanda sun bi shi ƙasƙantattu ne abu na uku wa ma nare lakum alaina min fadl ba ku mu ba وما نراك اتبعك الا الذين هم أرازلنا بادي الراي to كاجا wannan ya kunshi abu biyu cewa waɗanda suka bi shi nan mutane kaskantattun mutane na biyu cewa sun bi su bata shawarar su ba na uku wama nare wama nare wama nare alaina min kuma da wata falala ba ku da wani fifiko akan mu wannan ni shi na uku بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم ۖ فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون to nan sayyidina nuhu alaihi salam ya bayyana musu cewa kun gani idan na kasance bisa wata wato wata wato kyautata kuma zaɓi daga Allah Allah ya zaɓe ni ya bani wannan sako to zai yi da ku idan Allah bai nuna muku wannan abun ba wannan alheri da nake ta yana tare da ni Allah ne bai nuna muku ba saboda haka ba abin da zan yi muku to mu koma kan darasi dama muna so mu shimfiɗa cewa ginshikin kiyayya ko kuma ƙin bin annabawa ta jinu akan haka haka nan dukkan waliyai haka nan duk ma'abota alheri malamai ne masu kira zuwa Allah ne duk da bohin irin waɗannan shi ya fi mutane ne shi waye ko kuma shi wane ne balle a saurare shi ko a ji maganar shi to haka aka yi wa nuhu ya zauna shekaru dubu ba hamsin yana kiransu aman fa akhadha mu tufanu wa hum zalimun karshe ne suka ki bin shi har Allah ubangiji ya zo musu da tufana ya halakar da su alhali kuwa azzalimai ne sun zalunci alhali kuwa su ne sun zalunci kansu wato su ne azzaliman kansu mhm. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وبنجي يأتي من كبتر دشي شنوه من سيرة دشي من tsirar da لقوانا daga دي tsufa bai وأصحاب السفينة ciki ba wa دشي eh, daga cikin waɗanda suna cikin wannan wato eh, abin jirgin ruwa wanda ya yi ta wannan safina su ma dai ba su halaka ba adadin su dai sun ce wasu sun ce 80 wasu sun ce 100 ne da mutum uku su ne dai adadin waɗanda suka bi sayyidina nuhu alaihi salam cikin waɗannan shekaru to kai malami in ka duba wannan ko mutum ɗaya bai bi ka ba ai ba za ka yi fushi ba ba za ka damu ba ina ruwanka da mutane ga annabin Allah Nuhu alaihi salam annabi ne manzo ne wanda kuma shine farko ma wanda aka aiko shi ga mutane bayan sun zama A ga abin da suka yi shi ubangiji yana ce fa anjayna wa sahaba safina wa ja'alnaha ayata lil alamin ko muka sanya wannan a ta Safina nan aya ce mu'jiza ce abun mamaki ne ga dukkan al'ummu a tsawon tarihin dan adam a bisa wannan kasa وإبراهيم li Ibrahim. لقومه allaha الله واتقوه تأمبتي إبراهيم shi ma allah ya aiko shi ga wato ga al'ummarsa mutanen iraq a lokacin mutanen iraq a karkashin namrudu mhm. dalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun ka tuna lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya zo kuma ya gaya wa jama'arsa wato al'ummarsa yake musu ku bauta wa allah shi kaɗai. kuma ku ji tsoronsa cikin ayyukanku na yau da kullum dalikun hayu lakum wannan shi ya fi muku alheri a cikin rayuwarku Ya fi muku alheri duniya da lahira in kuntum ta'lamu da kun sani da bar ku bari ba إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إنما تعبدون من دون الله duk abin da kuke bauta mishi baikin Allah tabaraka ta'ala wato banda Allah authanan gumaka ne wayanda ku ne kuka shirya su wa takhluquna ifka haka nan kuma ku ne kuna sassaƙen su ku ne kuna sassaƙen su kuna shirya su kuna yin su ya za ka yi abu kuma ka ce shi ne ubangijinka kuma har ka miƙa wuya gare shi ka bauta mishi wa takhluquna ifka kuna kuma kuna kuna ƙarya za'irin magana amma ma'anansa kuna wato Eh, kuna shirya ƙarya wanda ya kai ku ga shirya waɗannan gumaka har ku zo ku bauta musu to duka ƙarya ne gumaka ƙarya ne bautan da kuke musu ma ƙarya ne hakanan ƙudurin da kun sa a ranku cewa suna yin amfani suna tare muku sharri suna taimaka muku wajen alheri shi ma ƙarya ne إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا سنة أن كوكي بوتا مسو واتو ميمكم الله تبارك وتعالى إنن باسا ملكر كومي غريكونا أرزقي ba sa arzuta ku da komai ba su da ikon arzuta balle ma ba su da ikon shirya arzikin fabtagu inda Allahin rizq ku koma ku nemi arziki daga wurin Allah wa'budu kuma ku bauta mishi shi kadai a cikin neman arzikinku ne a cikin cewa a gaje ku da wani abu da kuke nema duka dai a koma ga Allah tabaraka wa ta'ala in kuma Allah biya muku bukata farko dai ku gani halicce ku na biyu kuma ya ni'imtar muku da madadin rayuwa ya ba ku kuma hankali ya ba ku imani ya shirya ku bisa tafarki madaidaici kun samu yardarsa wayannan ni'imomi su ma wato ku la'akari da su washkuru na ku masa a kansu innahu ilaihi turja'un gare shi za ku koma kar ku manta da cewa bayan rayuwarku ta duniyan nan gare shi za ku koma arziki dai hakika Allah shine mai arzitawa wani bawan Allah yana cewa wa kaifa akhafu faqra wallahu raziqi wa raziqu hadha al-khalqi fil usri wal yusri تكفل بالأرزاق للخلق كلهم وللضب في البيداء والحوت في bahari wato ubangiji shine mai arzuta kowa da kowa ba wani abu da zaka iyakace wani ne zai yi maka sai in Allah ya yi kana tafi a titi sai ka ga wani yana tsaye na ce saboda Allah bani wani abu kana da niyyar ka cire in Allah ya hana ka ba zaka iya ka fitar ba gashi yana nan a ka kana so ka bayar ka ga niyyar ka ta zo saboda Allah ya baka niyyar alheri wannan niyya shine manzo Allah yana cewa in kayi niyyar yin alheri baka yi ba sai a rubuta maka lada in Allah yana so ya baka kai wannan lada kuma wannan arziki bai rubuta ma wanda yana bara ba a nan sai ka yi niyyar za ka bashi amma ba za ka iya ka sa hannu a aljihu ka cire ka bashi ba ko kuma ka sa hannu a aljihu din kuma ka riƙe abin kuma ba za ka bashi ba har motar ka ta wuce ko kuma shi ta wani wuri ya barka to kaga hikimar Allah kan cin abubuwan da yake yi kai a nan allah ya rubuta ka niyyar za ka yi alheri ya rubuta maka ladar shi kuma wani abin da kake so ka ba shi shi ya rubuta ma wani ba shi ba kuma kai a mutuntakanka kana zato kana iya kana da iko kan abin da yana ikonka ba ka da iko saboda haka kaga ka sa hannu ma an hana ka ka kasa fitar ka ba shi saboda haka ga in ka duba irin waɗannan abubuwa ka san allah shine mai hikima mai yin komai da komai ko yana faruwa kan kowa irin waɗannan abubuwa فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون